أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu السلام wannan safiya ta da yau muna sha uku ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru arba'in da ɗaya daidai bayan dubu da hudu daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da tara ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda aka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin darasinmu na wannan littafi na al'amana tare da iyaye mata iyayen gida in ba ku ba gida idan kun yawa gida ya gyaru yau ma shi Allah madaukakin sarki ya kara kawo mu kuma idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun cike shafi na da takwas, kuma har yanzu za mu tashi a cikin shafin har da sabon fasali shine wanda malam ya masa unwani da iyakum wa mazalimul ibadi shaidun ku da zaluntan bayi idan kuma aka ce bayi jika ya hada da mutane da ma waɗanda ba mutane ba cikin wata halitta ta Allah baiwar Allah ba a so a zalunce ta ko da magana ko da aiki domin shi Allah madaukakin sarki yana saka ma wanda aka zalunta ko da bayan wani lokaci ne ma'ana ko da wanda ya zalunci shi ya manta ma yayi zalunci Allah madaukakin sarki ya sa wanda aka zalunta ya zama dan gata ne ne dan gata shi ne duk lokacin da ya addu'a sakamakon sa, da aka Allah kake amsawa yake addu'a sama babu shamaki tsakaninta da Allah sai ke ke wucewa labanin wanda yake ba irin wannan suka yake da shi ba shi yasa ake jin kunne na da naki kada mu zalunci wani a lokacin da muka zalunce shi mu kwanta mai bacci shi kawai idan sabi yana ta gaya ma Allah kukansa Allah kuma zai ɗauki mataki sawa'an kamar yadda na faɗa shin mutum ne ko ko aljan kai wani bawan Allah wanda ya zalunci dabba zalunta na haƙiƙa Allah da cin mataki na fansa a kan shi a kan wannan dabba an masa rasuwa shi wannan dattijo ɗan kaɗan kimanin shekara talatin ya rasu waɗanda suka je masa taziya yake gaya musu cewa wannan na kuke gani duk cikin na babu wanda nake so irin shi ya kammala jami'a yanzu ana maganar aiki ya samu da zai lokacin da zan more shi kuma sai gashi Allah ya rufe shi kuma shekaru talatin da biyar baya a kafin haihuwar shi kenan ni ma ina da ƙarfi a jikina wata shi ne ɗan ƙalifa ɗan bana bakwai kamar yadda matasa suke yi ke yawo nike da mota a cikin kiɗa da rediyo a cikin unguwa kowa na ji ita ka wanda yake so haka nake yi wata rana na taho a mota na na hango kare kariya da 'ya'yanta ya ji bari in taka su kawai su saboda in ji kukanta in yi dariya na ƙara wa mota ta gudu na yi kansu ita uwar tana da ƙarfinta da wayan ta tsallake ta koma jefe, amma 'ya'yan nan nata haka na take su haske da jinin 'ya'yan ya fallatu a jikin uwar ina ji tana kuka su ma suna kuka na wuce ina ta dariya yace tun daga lokacin bala'i ya rika samu na duk abin da na sa a gaba sai ya lalace babu wata kofa da zan jefa sai na kanta arje karaya arziki ta same ni bala'o'i iri daban-daban ba san adadin su ba yace kuma na karshen su shine wannan yaron da ya mutu saboda yadda nake tsananin son shi da kaunarsa yace ni da kaina nake yake tuka mota zai tsallaka tsallake ne yayi ko to kwafi da na ce ya tsaya na fita na duba masa titi na mada hagu ba mota ya tsallaka wallahi bai san ta ina mota ta wata bidiyon na yaron ba ya ce jinin sa ya fallasu a jikina kamar yadda ya faru da wannan fiyar idan yana fata Allah ya yafe mun abin da dai ya zama wannan shine san san da aka dauka a kaina na ƙarshe amma ya ce tun daga lokacin sama da shekaru talatin din nan da wani abu haka kullum cikin bala'i kun bi dabba kenan da aka zalunce ta Allah baya bari mai baddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid zaki ce ga wanda yake zaluntar dan adam wanda yake gaya masa magana ta ciki ko kuma ya mai ciki ciki ko ya wani abu da kuma yana dariya yana murna shi kai tun da an yi wa wasu kaza ita ba ruwanta babu ruwanki kina tare da abokin zaman ki shekara da shekaru ki ta mijin ku ya juya mata baya ko ki sa ya sake ta ko ki sa ai mata wani mummunan abu wanda kike kuma kina jin dadi hankalin ki a kwance wallahi kwanaki suna juyowa ne wata rana abin zai juyo kanki babu abin da zai dawama saboda ka Allah madaukakin sarki ya hana zalunci kowane iri ne domin irin waɗannan haƙoƙi ne waɗanda yake Allah baya barin su a ranar tashin alƙiyama wallahi sai an kwashi sai an ba ni shi abin ta. shi sa annabi ya ce ko da hajjin ban fara ce duk wanda na cuce shi ko na zalunce shi ya zo in biya shi yau kafin a je gobe kiyama da ba mai da abin da zan yi biya Allah malaukin sarki ya mana jagora wannan duka shimfiɗa ne akwai misalai da yawa irin waɗannan wanda dan muka ce zamu kawo shi gaba ɗaya za su ci mana lokaci malam yace faman akaza amwalan nasi wa lam yaruddaha duk mutumin da ya karɓi dukiyar mutane bai mai ba ya karɓa ne da sunan rance ko ya karɓa ne da sunan kwace duka wannan yana faruwa ko da sunan sata an gane ku wa man khaba fi a'rad al bil ghibati wal ghadab haka nan mutumin da ya kutsa cikin mutuncin mutane ta hanyar giba cin naman mutum cin naman mace ko namiji musamman ma malamai wallahi na sha faɗa muku malamai ba mu muka faɗa ba malamai manya-manya na duniya sai na nan a rubuce a cikin littattafan su cewa naman malamai guba ne abin da suke nufi da guba shine ku zauna kuna giban malami malamai kai malam wane malam wane kaza to har gara ka giban wani ordinary mutum ya fi sauki akan bala'in da zai nan yau makanki in kina giban malami malami shi ke kusa da Allah kamar yadda ake cewa shi ne mai tsoron Allah haka ake kyautata tsammani kuma haka ya kamata ya zama domin Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama su ne na kusa da shi banda mala'iku sai malamai kuma su malaman nan su Allah ya sanya da zama magada annabawa ke kuma ba ki da wanda kike faɗa da shi sai malami malam wane ya ce malam wane ya yi ko ya aikata ko an aikata ko an ce kaza ko ba a ce kaza ba duk abubuwa ne cewa ga sanan ba ko da suke shiga cikin giba umuman sannan wal da kana da sharri ayi ma wata Aka kawai salaha babu ruwan tsakanin ta da Allah da ya halicce ka a zo a yi mata sharri a mata kage baiwar Allah sai ta yi wani laifi alhalin ba ta yi ba ko a ce yanzu haka ma ka ne a zarge ta akan abin da ba ta da haji a kuma Allah ya faɗa cikin alqur'ani innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah masu yi wa mata mummune irin wannan an tsine musu malan duniya da lahira kuma a lahiran ma suna da azaba mai tsanani Allah ya tsare mu to ko namiji shi ma sai masa kazafi ko namijin yayi kazafin duk wanda ya yi waɗannan ayyuka ne guda biyu wanda an hana su haramun ne sannan mara ya ce wa man sa'ali ifsadi bainal na? da wanda ke tafiya don ya ɓata tsakanin musulmi kawa da kawa suna fahimtar juna suna tafiya ana mutunci da wance hajiya wance kawa ce ta wacce da ba hajiya ba ko ba ka bane ita kuma wannan ɗin kila aboki zaman ki ce kishi yake ce kuma ga tana kawa da hajiya wance kullum suna mutunci kana mata alheri saboda kawarta ta dan dafa wani abu mai dan maiko maiko za ta aiko gidan kawa kina jin haushin ya za a ce wacce take jin dadi sai kin bada ta wata hanya ce bin namima kina annamimanci da ki maganar wannan ki kima wancan dan gulma bata wannan ki dauko maganar wannan ki kamo wannan ki bata ta kina yin wannan Allah ya ce fal yasqil Allah azza wa jalla duk wanda ke daga cikin waɗannan ayyukan wallahi ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal yatahallal min al mazalimi ya warware kansa daga wannan haƙoƙi da ya zalunci mutane dan ko shi kansa giban ma haƙƙi ne annabi mantin ma haƙƙi ne ka zo cike ki haƙuri na yi faɗo ta magana akan ki ko na miki da fiki ya fi ba ya fi miki da ta wuce ki fada ba akwai haƙƙi yana nan mazlama ce ranar alkiyama wallahi sai an karba za a ɗauki ladanki a bata ko zunubin ta a daura kidan ba kuɗi a lokacin aikin alheri ne kawai innama hasanatu was sayyi'at ne kawai ake sakamako da shi idan aka wayi gari ladanki ya kare babu ladan da za a ba waɗanda kike gulman su ko kike annamimanci su ko kike musu kasafi ko kike musu sharri to sai a rika dauko su kuma zunuban su arka a rika dibo ana ƙara miki akan naki zunuban su kawai za su zuwa ana ƙara zuwa miki daga nan a gama kuma sai a wudulan da ke wuce Allah ya kare mu saboda haka mazalim amma shi yasa daga cikin shar'in tuba Allah madaukakin sarki ce bayan ka cika sharuɗa guda uku na tuba to daga cikin sharaɗi akwai haƙƙin ɗan adam sai ka mai da wannan hajjin shine na hudu raddul mazalim sai ka mayar yace qabla an yalqa Allahu azza wa jalla kun qabla an yalqa Allah azza wa jalla mana ki tuba ki mai da haƙoƙin nan fa kafin ki haɗu da Allah yanzu dan bayan da zan yi shine yaushe zaki haɗu da Allah yaushe zaki haɗu da Allah ba mamaki yanzu nan saura minti biyar tare da Allah ba mamaki saura awa daya. ba mamaki saura minti go ba mamaki saura kwana daya ba mamaki saura kaza sai ya za ki mayar kana da miki yanzu nan al'an al'an ina fata muna fahimta shi sa malamai suke cewa wannan aya da Allah ke cewa wa laysa fi innama tawbatu lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin shi dukkan sahabban annabi suna ɗauka ƙarib shi ne har yanzu kafin rana ta fito daga yadda take hudowa Suna cikin ƙarib ne yanzu maza ki tuba suna tuna kin yi laifi rana kaza tuba akan lebo a yanzu kika yi tuba ba sai ki ce sai gobe bari sai ran juma'a bayan sallan juma'a ba ko shi da yamma aka ce Allah yana cewa ana ansa addu'a ranar zan tuba ki ce juma'a ba a lokacin maza ki tuba kawai shi kenan kafin ki haɗu da Allah malam yace qala sallallahu alaihi wa sallama annabi alaihi salatu wa salam ya ce kama inda al-bukhari kamar yadda yazo cikin bukhari annabi ce man kana fi akhihi indahu mazlamatun min irdin aw malin jin mutumin da yake da haƙƙin wani ɗan uwansa musulmi na mutuncinsa da ya taɓa ci ana taɓa zaginsa ko ya taɓa gulmansa a wani wuri shine ya faɗi wani aibinsa ina fata a fahimci na da ake gulma ta fata an fahimce na an taɓa zuwa aka bani wani labari a nan anguwa a nan anguwa aka gabatar wani malami daga cikin malaman anguwan nan a wani wuri ya ta gulman wallahi gulman nata da aka yi akwai wadda take gaya min tana gurin to da yake akwai niqabi ba a san wace ce bai kuma ta kuma tana da kusanci da ni ko tana kai a taɗai cikin iyalai na take gaya min a gabanta aka yi gulman matar wani malami aka faɗi wani abu wanda wannan abun da ake faɗa babu gidan da babu wannan har masu faɗan akan wannan matar ni na sani an kuma gaya mun har shi yanzu misali irin wannan munasabar na karatu don jan hankali har yi ban taɓa gaya shi wanda aka abin da shi ba amma wallahi an yi gulma to wani lokaci irin wannan abu in suna faruwa ko ni in ni tunani sai in ce to wai wannan karatun da nake zuwa wai ana ma gane karatu ko kuma dai da amfani ne kwata-kwata da ake karatun nan tunda ana yin abubuwan nan su waɗanda suke gulman suka ci gaba kawai sai da ta fita ba wannan ba wancan ba ta ba bane ai ka za kaza ai ka ka za ita kuma tana ji wallahi ni ba ni na yake ta ita ma wani abu ne yake ta amma da ta ce kaji ji abin da ya faru A ba wurin ba san wace ce ba amma kuma labari ya zo kunne na sai ta ya zami karatun ne kullun yi ake kamar yana shiga ta nan ne amma ya fita ta nan gurka na kan jibbin ciki nakan ji bakin ciki in shigo anguwan nan wallahi tallahi in ga ana biki a wani gida ana kida kun ci ne kasharar lako DJ ko wani abu sai in ji wallahi kamar zuciya ta za da ina amfani irin wannan haba ai ko wanda ke auren ko sai wannan laifin ko take abin in ba ta zuwa makaranta ina makotanta masu zuwa da ba za su ja mata kunne ba ba za su yi mata wa'azi ba ba a ce kaza ba kun gani kuma wallahi wallahi wanda wannan malamin ni a iya sanin da ne masa yana iya bakin kokarin sa akan alƙidansa amma wallahi aka sai aka tafi gulman matan shi ba sai na faɗa wani akai ba amma dai ina son na ku ban koyi muku ba gaskiya wallahi a unguwan nan malaman unguwan nan kuma suna da yawa wallahi sun fi guda hamsin sittin wallahi kuwa kun gani irin wannan ba alkhairi bane jama'a dan adam an sani yana da azarbabi baka da gadan sa amma zai da gadan sa yana da gadan batunka ya je ya tabbatin nasa aje lahira kawai rage maka zunubi amma kinki ta kanki mana akwai mutu a gaban ki akwai hisabi akwai tambayar kabari duk da kiyara ta kai da kina magana wani ko magana wata na ruwan ki da ita eh aka dai yace ki cikin harkokin ta ba malamin nan da yace ki cikin harkokin sa ba ina ruwan ki da shi kowane malami da lifestyle din shi ba ko ba ka bane sunan wani shago a can lifestyle haka ne mana ha yanzu wani haka yake sa hula wani kuma nan dinnan da aka rawata shi ta haka zai sa ka nan gefen haka ne haka bane wani kuma haka zai sa hulan shi ko ba haka ne wani kuma shi zai haka ko ba ka bane wani kuma haka zai sa a keya duk ba kowa ke gaza ba kuma duka za a ce kowa ya saka hula ne misali ne nake nuna muku to me yasa dai ne ne yasa ba za ku ta kuna maganganun da ba su ku ba eh eh haka jama'a kun ga san bambancin ilimi da jahilci kuwa wannan fa shine mai ilimi ya san shi ilimi ne ya san me yake da ruwa da shi ke ba ruwan shi da shi me ya shafe ka me bai shafe ka ba ka saka ka cikin to ba ya je ta kanshi to wa ku tsaya ba baki da wani abu sai kuma ku ce kaza kaza kaza kaza wanda suke magana da za a je a same su kuma sai ku sha mamaki a yadda suke Allah ya kyauka Allah ya fi mana gaba da wallahi kuma za ku iya ɗaukar mataki akan, su kun shirya ku ɗauki matakin kuma wallahi za ku iya ɗaukar mataki yanzu irin su masu su zo nan suka zuwa kun yi kun yi su zo suka zuwa ko kuma kuna zuwa yanzu adadin ku ya kai mutum biyar a nan masallaci ko kai ku biyar ku ce mun kufi mana suna yawan kuna a masallacin nan yanzu ta zo za ta yi aure ko za ta yi saukan yartar za ta yi wannan rashin mutuncin dukkan kuki zuwa za ta ji daɗi ta ce ba za mu ce ba za mu zo ba saboda duk abin da ke ko mun ce ki zo ka cikin zuwa ko ba za ta ce ba wallahi amma ku ne yan kan gaba ku ne kirjin biki kuma ba za ta zo a to ba shi kenan ba ta Allah ya shirye dubu annabi ya ce au malin ko kuɗi wato ko kudin wani a hannunki kin kwace ko kin ranta ko wani menene ne baki maida ba idan mazlama ce galibi mazlama shine ba rancen ne haramu ba za a yi ranta da sunan kin maidawa ranki ba ta so mayar wannan ya zama mazlama ba ki ranta da niyan zaki maida hadisi ma Allah ya ce Allah zai biya miki wannan ba mazlama bane amma da kika karba baki da niyyar biya kin ga zalunci ne sannan ko kuma kwacewa ma kike wannan zalunci ne karara annabi ya ce wallahi mutum ya maida ya maida fal ya tahallalhu yau yau din nan ki sauke matarsa wannan nauyin Ya sauke ki sauke yau din nan ana nufin a yau duniya fa take da rai yanzu a wai ce gobe ba yace qabla an yu'khadh minhu yawmun Allah ya ci gabanin a kwace wannan haƙƙin a hannunki a ranar da la dinara wala dirhama babu dinari babu dirhami ba kuɗi ba dinari babu zuban alhaji balle ki tanki fa ba ta rage yace fa in kana lahu amalun salih nan ma fa fa in kana in kina da wani aikin kwarai da kika yi dan da ma sun saba da rashin mutunci da zalunci sun saba da mugunta da giba da annamimanci da hasada in akwai kila aikin alheri yace da min sayyiati sahibihi fujila alayhi haka ne ko kuma ukhida minhu bi qadari mazlamatihi sai a kama a tibe aikin ki na kwarai gwargwadon yadda kika zalunci wannan baiwar Allah a duniya wala ta za a kwashi zaluntar da kike mata ya kai miliyan guda ladan ki gaba ɗaya aikin alherin ki ma miliyan ɗaya da rabi ne misali kuma zalunci kawai wannan na wannan haƙƙin ki aka miliyan ko ka za a kwashi miliyan ɗaya baya saura da biyar a cikin aikin alherin ki kawai sai ga wasu mutum goma sun zo wani nashi ya kai miliyan biyu wani nashi ya kai miliyan da haka za a kwashi biyar ɗin nan a basu su kuma sai a ɗibo gwargwadon sauran abin da ya rago wannan zunubin su alam ana rage musu a ciki kuma ana ƙara lafta miki haka za a dinga yi yace wa in lam yakul lahu amalun idan ko ma ba shi da aikin kwarai uku da min sayyiati sahibi sai a ɗibo zunubin wancan da shi da yace fa yudu ila alayhi ta daura akan ki alayhi yace bal ta'ammal ma'i hadha mashhad al-muhim sai ki duba ma ki tunani dan Allah dalili ce mu yi tunani akan wannan misalin da zai bada mai tada hankali alladhi akhbara anhu al-habib sallallahu alaihi wa sallama wanda masoyin mu annabi alaihi salam shi ya bada labari da kansa yace qala kama inda muslimin kama yadda zo wajen sahih muslim yace atadruna mal muflis shin wai kun san wane ne fallafashi hasararre tababbe tsantararre kun san wane ne shi ya tambaye sahabbai suka bada amsa innal muflisa min ummati annabi yace ai muflisi a cikin al'umma ta shine man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat shine wanda zai zo ranar alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka wa ya'ti amma kuma za a zo da shi ne a halin wa qad shatama hadha ya kuma ba wancan zagi ka zagi wani da wance zagi na aiki zagi na magana sannan wa qadafa haza tayi mu haza wato tayi mu wancan sharri kadabi wa akala mala haza ta cinye dukiyar wani wa safaka dama haza ta zubar da jinin wance saboda an mata wani abu an mata kaza da zai ta dauko kannanta da gora da gora da addina da ciki shiyarta ko ba ka bane haka suke a wata duka wallahi ba su ita ba za ki sani sai ki san tabalan gidanmu sai ki san gidanmu ko a wuri kaza har a wanda ta kashe wani ba, ko ba ka bari kira ‘yan wanta dauki fansa su ba a taba su tsora haka sai sun ga rama ta zubar da jinin wance ko ita da kanta ta yi fada ta yanke ta ta yanke shi akwai masu yankan mazajen su akwai ma akwai wanda ta karya mijinta hannu wallahi Allah kyauta ta zubar da jinin wane ko wance ko zaraba haza ta daki wance haka kawai saboda ta fita kifi ha sannan annabi yace fayu'ta haza min hasanati sai a dibo kyawawan ayyukan ta da sai kama tana dan zuwa sallah ta je aikin haji amma da an tashi magana sai ta dinga ake ta ya ce aya aya dibo aikin hajin ta kuma hajin yayi kenan da umaranta azumin da take yi lokacin azumi shi ke kan gaba gaba a cikin kwamitin da awaji da ma ba sani ba ko <laughs> ta mai sharan masallaci da gyaran masallaci duk tana ta yin aikin alheri kuma duk tana wannan laifin an je lahira wallahi in bata tuba ta mai da ba ka za ɗibo ladan nan sai ta ga ta nan da hoton nan sanda ta zo kwamitin da wannan tana ta shara tana ta gyaran masallaci tana ta yawo tana ta kaza an je ƙauye kaza da ita an je wuri kaza wa'azi an yi kaza wallahi wannan ladin da sunan Allah ya bata kola da shi mun kai ne dan Allah amma wallahi haka za a kwashi a biya wacce da ta zalunta hakin shi fa yuta hada min hasanatihi sai a ba wannan daga kyawawan ayyukanta fa in faniyat hasanatuhu dan ladan ki ya kare gaba daya qabla an yaqdi ma alayhi kafin abiya abu da ke da bashi kaga biyan bashi ki ba amma ladan ya kare to yace ukila min khatayahum fi arqabibu zulublan su su wadancan da suka zalunta fa tuhat alayhi a rika lafta miki zuwa kai nawa ne zunubul haƙin ka hannunta wallahi dubu ɗari bakwai ne dubu ɗari bakwai dadan ya kai ɗari bakwai shi kenan yanzu ya za a yi a zaftaro zunubin ɗari bakwai a cikin zunuban shi sai a zaftaro sai a ƙara zafta mata him wannan an gama da kai kefa wallahi miliyan ɗari ne miliyan ɗari sai a zaftaro zunuban shi an da suka ƙara zaftawa haka za a yi ta yi da wannan abu ladan ladan ya riga ya gama karewa shi wanda aka ba ladan shi zai amfana shi ma da ladan an gama biyan sa amma yanzu zunuban ne za a tafi ladan ta ba ta amsa yace summa turiha fil nar ku kallon wannan kalma annabi yake turiha ku ji ma'anar turiha a jefa wa to a wullar to haka na wullar ki cikin mutum jigen turiha fil nar jefa da ke cikin mutum a cikin magula tsanci ba ma za a ka daka da kafa bare ki shiga wutan a ce a ah, ina wannan wullar da ke kawai da ke san ciwo wata ki wullar da leda aka za a wullar da ke cikin wuta kawai jiya Allah ya kadi malam yace aina amana a yi wa aina ra'iyatika ina amana kike a tattare da wanda kike jagoranta ina amanar ki ina ki kike daga waɗanda kike shugabanta ƴaƴan da kika haifa ke ce shugabansu matanka ƴaƴanka kai magidanci kai ne shugabansu ina amana ka da kai ina amana ki akan yayanki da gidan mijinki da duk wani wanda suke garkashin ki ina amana ki ga yara ɗalibai ɗan ajinki da ke karanta da su ina amana ki ga kwamitin da ce shugabansu ko ce ce sakatari da ko ce ce kaza an baki shugabancin wani mukami haka an ce ne ko kai ne kansila ko kai ne ciyaman ko kai ne gwamna ko kaza duk wani wuri da aka ce ko dan wani kwamiti ne aka ce ke ne shugaba ina amana ka ta jawo ayyuhal akhul habib ya kai dan uwa ya ce yar uwa masoyiya aina amanatu jaha ra'iyatik ina amanar ki dangane da waɗanda kike jagoranta amma qarati qawlan Allah jalla wa ala shin bi karanta fadar Allah ta'ala bane da yake ya ayyuhal ladina amanu u anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda suke imani ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga wuta iyalan ku wanda suke karkashin ku waqudu hannasu wal hijara wannan wuta wato makamashin shi da waqud an gane wannan ko naf waqud shi ne wanda yake tashi da shi take ruruwa wato su din ba komai bane face Allah mutane wal hijara da duwatsu dan kika hura wuta a nan duniya ne kike ita itace ko ba haka ba ki hura wuta ki sa kallon zur ki sa ashana ta tashi ta kama ki fita ki Ko leda ko yayi to wannan wutar ta lahira ba itace ake kawo mutane ke mutane ake sakawa zuwa tsuran da duwa da kuke kallo su ake kawa su da makamashin cikin jahannama wannan wutan ma alaiha mala'ikatun ghilab shidan tare da ita wutan masu gadin akwai mala'iku tsifka tsifka manya manya su ne hilal shidad masu tsananin ƙarfi an halicce su ne dan azaba wallahi dan azaba mala'ika ɗaya yana dunkula ƙabilu manya manya a hannunsa guda ɗaya yawan ƙabilun gaba ɗaya kamar a ce zai dunkula hayin malam dalla ma kamar ɗan haka zai ɗauke da me ya ɗauka a hayin malam dalla an gani daga kunnen shi nan wannan fatar kunna zuwa kafadar sanan gurin tafiya shekara arba'in ne daga nan kafadar zuwa wannan kafadar tafiya shekara dubu mala'ika ne don azaba kawai ba su da tausayi a cikin zukatansu kawai Allah ya ce ku kama shi kawai shi suke jira kawai kowa ba ruwansu da wai ko bakin malam ce ko ko malama ce mai da'awa ko malam ma ko ko ma waye an dai zunubin mutum ya shi aka ce shi mutum wallahi ba tausayi ba sanayya shine Allah ya siffanta su ana yace ghilabun shida suna da tsananin karfi la ya ya'suna Allah ma amarahum ba ta sa'a ma Allah akan abin da ba su umarni ya ce a kama ba za su kama ba su ji abin da ake ba su umarni ta ake khuzuhu fa hulluhu ku kama shi ku kakkarya shi ku daddaure shi ake karya mutum ana ki daddaure shi a jefa shi a cikin wuta sun marjahi masallu aje summa fi silsilatin zar'uha 70 jira'an wata kasha ce wanda wanki ya ce zira'i saba'in haka za a ɗora mutum ita rana annabi na zaune ta sahabbai suka ji wani sauti da wani dutse ya faɗi annabi yake kun san komai wannan suka ce Allah da manzon sa sani yace wannan wani dutse ne aka jefa shi wutar jahannama shekaru 70 da ta wuce sai ya kai karshe malamai suka ce da mutum zai faɗa wutar jahannama wallahi sai yayi shekara 70 da kasan mutum ba yana tafiya haramun haka wuta take za a ce to a kama mutum a daddaure shi a karya shi a laure a masa ukumi a tura shi a cibi haka zai zauna wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma su mala'iku su aikata abin da aka ba su umarni ne amma qara'ata qawla rasulullah shin baki karanta maganar manzon Allah bane kama fi sahihaini kamar yadda yazo cikin bukhari da muslim annahu qala annabi ya ce kullukum ra'in dukkan ku makiwata ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa sai an tambaye shi akan amanar da aka bashi ƴaƴanki mijinki abokanan zamanki duk za a tambaye ki iyayenki da suke da rai ya kika mu'amalance su kowa sai an tambaye ki akai wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fi tawfi sahihain da maganar annabi kamar yadda yake cikin bukhari da muslim ma min abdin babu wani bawa yastar'ihi Allah ra'iyatan wallahi Allah ya bashi wani shugabanci na wasu mutane ra'iya a ce ga wasu mutane karkashin ki ko da committee ko yaya ne ya fata na fahimta ya mutu yauma ya mutu a ce wannan mutumin da Allah ya bashi wannan wasu a ce yana jagorantar su ya zo mutuwa a ranar da zai mutu a samu wa huwa ghashun li ya yi alhush ya cuci waɗannan ra'iya ɗin waɗanda ya shugabanta waɗanda ya jagoranta annabi ya ce illa harrama Allahu alaihi janna ba ce Allah ya haramta masa aljanna shugabanci akwai wahala shugabanci akwai wahala yace amma qara'ati qaulan nabi sallallahu alaihi wa sallama shin karanta maganar annabi bane sallama inda annabi yake cewa sinfani min ahli an-nar lam arahuma waɗansu nau'ukan mutane biyu ɗan wuta ne amma ni ban ma gansu ba su zo zamani na ba amma ɗan wuta ne da shaidan manzon Allah da sam ɗin shi buga yace qaumun ma hum siyaqun wasu mutane ne za ku gansu suna da bulalai wato suna da mukami da suke taka kowa da shi yi abin da suka gada masu kace suna da bulala ka aglabil baqar manya manyan bulalai suna dukan mutane kamar dukkan ainihin wato sa suka ce a sun yi ta'abiri ne mukaman su na karfi suke da shi to in ce ba kowa bane a kasar nan za a taka ka kamar an taka an tsako kawai shi nan ba ita kai komai ba suna da ainihin wato bulalai suna dukan mutane yace na bi hannas suna dukan mutane da shi ma'ana suna taka kowa da wannan mukamin da suke da shi wani sa'un kara na biyun kuma su ne mata kasiyatun sun sanya tufafi a jikinsu amma kuma ariyatun a tsanara suke tufafi ne ga shi sunan shi tufafi amma kuma bai rufa jiki ba ya matsa jiki ko yana bayyana surar jikin mumilatun ma'ila karkata suke kuma suna karkatar da wadansu suna tafiya haka a ce yace ru'usuhunna fi aslimatil buqtil ma'ila kawunan su idan kuka kalla kai ka ce to zan raƙumi ne wanda idan tarkace haka ka sa a cuci maza ya yi haka ta baya a dauka gashin ta ne amma nan ko ba gashin ta ba kamar kan to zan raƙumi alma'ila wanda ya karkace haka kansu yake saboda yadda suke tara gashi suke cinkusa wani abu ko gashin suke yin da shi kuma na cewa su yi ji yadda suka yi dai annabi ya siffanta shi da wannan annabi ce irin wa'annan mutane la yadkhulul janna wallahi ba sa shiga aljanna irin wa'annan mata wala yajidna rihaha ba ma sa jin kashin aljanna inna rihaha la yujad min masirati kaza wa kaza kuma wallahi ana jiyo kaishin aljanna tun daga nisan kaza da kaza wata riwayan tun daga nisan shekara 40 karge yanzu a ce za mu yi tafiyar shekara 40 mu je wurin aljanna wallahi muna jiyo kaishin aljanna amma su ba za su ba su ko kaishin ba za su Allah ya kare mu akhrajahu muslim malai yace hal amarta zawjataka wa banatika bil hijabi shin kai magidanci ka umarci mata yanka da ƴaƴanka da su sanya hijabi eh yanzu ba mazajen bane a nan gurin ko matan kun sa hijabin da kuke gabana duk abin da ake magana ai ai ba sai kin tafi miji ya ce ko sai babanki ya ce ki daga Allah ya umarce ki ki yi kamar yadda ya umarce shi ya sa ki ki yin litakuna sababan fi wiqayatihinna min an-nar dan kai majidanci ka zama dalili na kare iyalanka daga wuta ka umarce su min nari jahannam ga wutar jahannama hal amarta auladaka bi banatika bis-salah wa banatika bis-salah shin kun umarci ƴaƴanku maza da mata da yin sallah halalinta auladi hal allamta auladika al-qur'ana was-sunnah shin kun karantar da ayanku Qur'ani da Sunna basiratul rasul sallallahu alaihi wa sallam labari tarihin annabi alaihi salatu wassalam wa ashabi rasulillahi sallama da sahabban manzon Allah kun koya bayanku wannan boko sun haddace waƙoƙin kulafa'ur rashidin na karkula kala daban-daban iri-iri sun haddace sunayen yan fim din Kandiwo, da sunayen mazan da matan a sana'ar da suke da irin abincin da suke ci da san da suke a wani da aka yi kaza duk wani abu nasu sun sani ya sun iya amma ba su ce tarihin manzon Allah hal alimtum al halala shin hal allamtum al halala wal haram shin kun karantar da su halal da haram wal adab da najba wal akhlaq wal mu'amalat da mu'amaloli kyawawa ihras ayyuhal akh al habib da ya kai dan uwa masoyi an talqa Allah wa qad addayta al-amana ya zama ka hade da Allah ne ka riga ka bada haƙi da Allah ya bayar ya daura kanka wa hadar an talqahu yawm al-qiyamati wa anta kha'in lil-amana kaji tsoro kiyaye kada kuskura ka hade da Allah ranar al-qiyama ka ci amanar da Allah ya baka bain al-amanata fi hifz al-asrar shin wai ina amana take wajen kiyaye sirri yau za mu yi magana da ni take an jima zan ji ta a bakin wani an ji ta a wani wuri babu sirri na zabo shi saboda ke ce aminiya ta na faɗa miki ke ma a ce kina da aminiya ban sani ba in kika ga mata ita aminiya kike ita ma tana da wata aminiya wannan ma tana da aminiya wannan ma tana da aminiya kowa shi ke nan sifir ita duk magana da ta wuce zuciyarki to bata zama sirri ba sirri duka tashi a zuciyarki ki binne shi Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin ki ta wahfar li sirrika min fuadika malhada wa dafanhu fil ahsa'i an yudfani ma Sirrin ki wani kabari a cikin zuciyarki ki binne shi a ciki kyau ke da sirri amma kina furtawa ko da kanki ma kika faɗa da bakin ki ba kowa a wurin ki zama sirri ba wani na nan aljani ne ya ba jikin ba kila ma ta zai kai boka labari ko ya gaya mu wani kar abin ki a ranki to sirri babu amana a cikin yanzu tayi ta kwata ba annabi ce idan mutane biyu suna magana da juna sai ɗaya ya waiga wannan magana ta zama sirri ko bai ci sirri ba ai magana ne malama fatima bismillah za dan magana sai na kada wani ya ji sirri kenan ko za ki ga magana sai ki dan waiga ba kowa kalaman din ba mai jin mu ya zama sirri kenan ina fata ana fahimta ba sai na ce sirri ba fa fa a wannan fata lokaci ne kina kallo na waiga to sirri ne ba so a ji ne abin da nake so a ji a ina zan faɗa a gaban kowa zan faɗa ko ba ka bane abin da ke so kowa ya ji sai ki faɗa gaban ku amma da kika ware ni kina magana yanzu ne zama yanzu ba sai na zo na ce kaza da kaza ba ina fata ana fahimta malam yace qala sallallahu alaihi wa sallam a ga ma hadisin a gaban mu annabi yace idza haddatha ar-rajul bi hadithin idan wani na magana da wani akan wata magana sun maltafa ta juya ya juya ya gani ba mai sauraron su ba mai kallon su annabi yace fahiya amana wannan magana ta zama amana sirri fa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yake cewa kama inda bukhari kama yadda zo cikin bukhari la tubashiru al-mar'ata al-mar'a li zawjiha wato kada mace ta haɗu da ƴar uwarta mace tana ba mijin tana ba da kuma labarin ta ga mijinta mana kada ki je ki haɗu da wata kawai ku yi hira ko kin je gidansu a makaranta kuke haɗuwa ko kuma tana zuwa gidanki da hijabinta da niqabinta kike mata ziyara kin ganta ba hijabi babu niqabi tana zaune a gidanta masha Allah kun yi fira ki ganta ashe a kudi gashi kin ashe kikkawa ce kin ganta jikinta kamar kwai ki zo kina ba mijinki labari ai wallahi ta ganta wannan kawarta ka ganta ashin ta kuwa ai kaza shi na fakkan na atu hali zawjiha tana ba mijinta labarin kawarta ina fata muna fahimta kada ki ce kada ɗaya ce wannan yace ai tasifu ha mara tana siffanta matar ko da wani abu ne ai mun je biki ana ta kaza da kaza ina zo na fa kawai kaza ga ka san cewa ta wacce ita da ba akwai su da idanu haka wannan idanun ta kawai sai aka zo ita ce take labari da baki shi kuma ana ta bashi yana zikiri ce akwai ta idanu sai sawaro ya idanun shi ai tana da gashi sai sawaro gashi shi kuma da ba kokari dutse ai tana da kaza tana da kaza kina faɗin wasu siffofinta wanda yake tayarwa da namiji sha'awa yana siffan su abin da ke ba ki da shi kina ta ba ki labari annabi ce idan kike haka ka annahu yanzuru ilaiha sai ji kamar da ta yana kallon ta ma da wannan siffa haramun ne wannan kun ga babu amana yanzu me wannan hadisi yake nuna mana nan ashe idan kika zo gidan kawarki kika ga wani abu nata na sirrinta amana ne ki je ki fara wani kake fara ita ma da kika zo gidanta kika zauna kike wani abu har ta ji alaman wasu abu a jikin ki ko wani menene kar ki bada labari ita ma amana ne a wurin ta kar ki ba mijinta labari ke ma kar ki ba mijinki labari idan aka yi rashin sa'a ba zawa ce sai kiga mijin wata ran ana ayyana ni ya kama ki ta gida waye laifin wa Ke ce kika siffanta mai ita shi kuma yana son gashin nan da kika fada yana son idanuwan nan dara dara da kika fada ko ba haka bane abin ki ce menene sai kika kira wallahi ta ci amana ta wallahi tallahi munafuka ce ba ha waye ci amanan wani sai kika ci amanan ta da kika dauko suka ta kika ba mu jinki labari shi kuma bai shi kuma tsaya ya saurara dama yana neman irin ta a shi kenan ta faɗi ga sassa dama ba zaura ce ba ta da mutu ko kuma dama budurwa ce ina fata an fahimci wannan kai ko da mata aure ce sai ya rika jiya ya za a iya ga wannan abin da kike duk sanda za ka zo gidan ki zai iya labewa ma yana lekowa ya ga zai ga shi zai ga idan zai ga kaza Allah ya kyauta ومن أعظم الأسرار التي يجب أن تحفظ نادد سر ما في جرما ده زما واجبي أكياي تلك الأسرار التي تكون بين الزوج وزوجه وأن سر وكان تكان ما أورثه tsakanin mata da miji faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam duk sirrin da tsakanin ki da mijin ki ki koyi shi yafi jima kama inda muslim kama yadda zo wajen muslim inna min asharri an-nas inna min asharri an-nas inda Allah manzila na daga cikin wanda yake bafi mummunan matsayi a wurin Allah ranar tashin alkiyama annabi ya ce الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها namijin da zai biya bukatarsa da iyalinsa iyali ta biya bukatun ta a wurin mijinta su zo suna tura a filin juna da safe ya rika bada labari ai kaza na yi kaza ai mun yi kaza mun yi kaza ke ma akwai wasu matan da su sun mai da wannan tabi'a ne ma musamman ma ko wato da muna ɗauka cewa sai an yi aure idan aka ci amarya sai a zo da sassafe ana tambayar shi ya aka ba da labari kingiya har kingiya za a ce mata ya ake ko ba ka bane da ai kazan nan da aka kawo ko ba ka ba ta ce ka cinye ko ce ya kin cinye ba ki rage mana to ya aka yi mamula mu je in ga gadanki ya ji an duba gadan ko wani ya faru ko kaza to yanzu ba wai wannan yar har manyan wanda suka ce a auren ma yi mutu din wannan ake tambaya ana so a bada labarin da yake faruwa su matan za su zauna suna bada labari ai baban wani ko baban wancan kaza ai shi kaza da kaza in aka yi kaza sai ai kaza wallahi wannan mummunan laifi ne wanda take wannan to Allah ta'ala ko kallanta baya yi haka annabi ya fara Allah ba zai kalle ta ba Allah ba zai mata magana ba kuma tana da azaba mai rakkira na tashin ba. wannan kare rashin kallon Allah rashin magana da Allah ko to ko ke ce ma yanzu ke da mijin naki kika zo kina ce mai sanin zuwa babban wani kawai kin da fuska ko ina ta magana yace ya ƙara murtikewa ba magana ba wani abin da ai dole hankali ke tashi balantana Allah subhanahu wataala ba zai kalle ki ba zai miki magana ba kuma ma kina da azaba mai jiya ka Allah yake la yanzu ilayhi wa la yukallimu wa lahu azabun alim haka Allah ta'ala yake Allah yake abinda karanta dai muna fata ubangiji ta'ala ya ba mu nada wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah mu rike sarki ya bai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na aikin da na bayar ha aina ba ga suna aiki shi nan mutanen da suke aikin nan mutum uku kawai allai a ni na zan gane kun manta yanzu kun san cewa da same hadisin nan ranar laraba mun karanta hadisin nan a majalisin laraba na ba su irin wannan aiki jiya kenan muka koma laraba muka zo ran alhamis kuma ciki ko Allah ya hadisin ya dawo mana a darasin sun na alhamis na sake ba ku irin aikin wallahi aikin da 'yan laraba suka kawo ya fi mutum talatin arba'in hamsin wanda suke aikin yana nan tafiye da kasan kawai dama dama na ce zan yi kuma zan yi maki shi na ce kowa ta rubuta sunanta mu gani zan zo in karanta da ta ci sifir a wadda ta ci asu ah, alo shi yawansa kuma ita nake so sati mai zuwa so in zo da sakamako ko gani har waɗanda suka samu kyau suka suka suka ci ɗari bisa ɗari ba a musu kyauta to Allah ya mana jagora a yi tambaya a yi tambaya wa alaikum salawa wa rahmatullah Hey. Eh. to to dole ta hana to gaskiya ta yi magana a hana yana hannun wa albarin muna ba maganar hannun sarki ki ba ko hannun waziri ana magana ne akan <laughs> gayyatan masu kira wannan bikin naki ne ka duk wanda ya kuskure ya gayyato masu kira kawai fa yana cewa na miki bikin a wuce. kun wallahi ki ce ba ruwanki da wannan mugayyadan ba za ki kira mai kira ba ba kuma ki ce a kira ba ba kuma wanda zai yi rawa yawa saboda aka walima zaki walimin ma an baki da hali ba dole bane ina fata ana fahimta saboda aka kowace ki gayyata ta zo ta ci abincin biki ta watsa ta addu'a ta tafi amma ba ruwan ki da wani wali wallahi duk wanda ya ba da miyanki ba in kika fada ki kar ayi kuma ki kar ayi ba da miyanki ba in suka kiji suka yi ta wallahi har auren Allah kina daga cikin gida dan baki da yadda zaki ki toshe kullun ki ba za ki tsaje ki ba shine amma ko kin ji ba zunubi ba a rubuta miki dan a wurin Allah ba wani wallahi kin ta ina fata kuna fahimta amma hadarin ki ce ka an ke cike da yawa zai to mana wani ayya mafi wani ya fi wani har an san masu kidan ba sai wani ya fi wani wani wani shine kaza to wallahi a hana ba daidai bane wai dan Allah in tambaye ku lokacin da aka zo aka yi bikin nan aka zo aka ce an kira DJ DJ nan kun sani cewa fa Allah bai su abin da ake yi haramun ne sai kuka yi ma Allah abin da ce bi su. sai kuka yi tsaraiki sai kuka yi kada kuka tashi abun ku sai kuma ku zo kuna cewa Allah ta ba mu zauna lafiya kuma shi kuke sai ba da zaman lafiya wa zai ba da zaman lafiya idan aka yi wata ɗaya ko wata biyu mijin ya saki matar da za ku ce dan Allah ko kuma suka zo sai suka haihu sai ayan suka zama yan daba dan Allah sai ina za ku ce kun an muku adalci kuma a ce ku ne kuka fara rashin adalci ai haka kawai ruwa bayan ani banza haka ake cewa ko kun da ruwa ya kami akwai abin da aka saka masa yanzu da Allah la murje ba tsamiya bane da aka yi ruwan ya tsami ai ruwa ne asalin sa ai sai ba an sa mai tsamiya ne ko ba ta bane shayi ba haka koko haka guru ko me ku gari ya canza haka ne idan da wata za ta zo mare, ki akwai sababin mar kila hararanta cike kila kin mata dariya ne kila kin mata haka kawai kina cikin munna haka kawai kin mutun ya zai mun mar akwai sababi Allah ya shirye da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah ana

ai da a ce akwai wani kwamiti na tantance wanda za a aura to da za su daina ina fata an fahimci wannan ka tantance don da aka kawo profile ɗinta an ganta a wani biki kai ba dan kwali wani bikin an ganta da gele wani bikin an ganta gaba da disqualifying ɗinta ta zauna ba aure don ta ga ta dumfari shekara arba'in ba miji za ta fara kuka wallahi ina ga muku a ah, to ba shi bane magana daga ƴaƴanta wanda ta haife shi da cikin ta ƴan shekara goma sha suna ta aure ita kuma tana nan ba wanda zai aure ta ainihin ni dai na ta gaya muku ni kira na faɗa na faɗa na sake faɗa duk da ciyayewa, wallahi tallahi ni ina jin haushi wallahi musamman waɗanda nake ganin a'a suna karatu suna fahimta ba wai ba karantar da su bane za ga wani abu can nesa daban wata anguwa da ma ba karatu ba komai da sauki sauki amma wanda suke ganin yana da ilimi wai shi da yake yin wani abu irin wannan ai dole hankalin su ya tashi ya tashi eh rana ɗaya ko ba su san wuta ba ne ta su ce rana ɗaya a wuta mun ci ɗaya a wutar jihannama. la ilaha illallah Ɗan ah. wuta dan wuta da zai fito ya shiga wutar duniya da hankalinsa ya kwanta yana hutawa a cikin wutar duniya shekara dubu hutawa yake wuta kawai ha la ilaha illallah yayi to rana ɗaya ne yana kai rana ɗaya a wuta kuma shi kuma wa inna yawman inda rabbuka alfi sanati mimma ta'udun shekara dubu a cikin kwanakin lahira fa har yanzu tsakanin hijiran manzon Allah zuwa kwana biyu ba yi kwana biyu ba kwana ɗaya da rabi ake ciki yayin ana fahimta daga sanda annabi ya hijira zuwa yanzu ana kwana ta biyu a kwanakin lahira kwana ɗaya aka yi yanzu muna shekara ta dubu ɗaya kwana ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kun gaba a kai ta biyun ba ba ta kai rabi ba ma <laughs> ba kai rabin rana ba annan wuce hantsi to kuma zaki kwana daya a san lahira zaki shekara dubu a cikin wuta Allah ya kyauta tambaya ne to bismillah wa alaikum salam hmm Thank ကိုယ်ရတာဘူးရတာအရာပါရှိတယ်မှာရှိပါရဲ့ baya a nan a gidansu ma baya shago ya bar wannan abubuwan ma guda ɗaya ya ka ajiya ba a ce ya na ajiya a mai ko kuma uwan maman shi kenan ita ba ta san ma da yaron ba sai daga baya duk ta ji labari sai ta ga ke ta je ta roƙi matan a kan tseren zuwa tseren zuwa ta ce ita ba za ta yafe ma. kuma ita ba za ta karɓa gyara abin da ta kai gyara ba da abin da za a yi a yi a ita kuma ba za ta yi a yi. yanzu abin ya daɗe a ajiye shi yanzu ita uwa ta ce tunani, za a ce da abin ne ko yaya za a yi da ita wannan ta kika a sa abin. shi yanzu mai gyaran ne ya kamata ya yi gyaran da ake so ya gyara shi duk yadda aka ba shi gyara a ba ta abinci idan kuma ba zai gyara ba abin da ta ba shi ya maida mata kuɗinsa da abinci ba ta hakuri ita kuma ta karba abin ta je ta ba wani mai gyara an gane ko sai da mata shi bai tasu ba saboda ai kaya ne ta kawo gyara an gane ko idan idan kika ce ta ce sai dai a kai mata wani to a kai mata shi kenan a kai magana a kai mata wani a bata Allah ya mana jagora اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم akwai wani baban abokin mu da ya rasu jiya da da magarba baban su malam bashir da ke nan gidan su malam bashir a wannan gidan da ke kallon masallaci baban su ne da su malam nura jiya ya rasu kusan magarba ma dai ana magabarta su muna fata Allah ya gafarta masa kuma kamar kuncin da sauran dukkan mamatan mu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato jikansu ba mu iya kwantar da su da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin